Barka da zuwa tashar tsakar gida. Adam A. Zango ya gode wa Adano da ya koya masa fim. Fantami ya kai wa ɗahira Bauchi ziyara, yadda ta kaya a zanga-zangar June 12. Ga dukkan alamu dukkan wata barka ta dinki a tsakanin jarumi Adam A Zango da Sarki Alinuhu, wanda a kusan tsawon shekaru biyar zuwa shida ba a samu jituwa kwatankwacin wacce aka samu a tsakanin jaruman ba. Ko da dai ko a baya ma ba su fiye faɗan laifin juna ba ga manema labarai, sun fi danganta lamarin da na ƙasa da su ne kan iza wutar rikicin don wasu manufofi nasu, amma akwai ƙaunar juna a tsakaninsu. kamar yadda adam ya zangon ya faɗa a wata hira da tashar arewa 24 a shekarar 2019 to kuma dandanan sayan ganga kuma wani lokaci ka ɗauki hoto ka fasin kai da shi ko kuma shi in ga alin ki ya ɗauki hoto selfie kuna tarya manna to sai rasa to wai wannan faɗan da ke na take kula to duk yaran ne duk wannan haukan da ake ce yara ana eh. rigima da ali Ali bai taba cin mutunci na ba hmm. ban taba cin mutuncin Ali ba bai taba zagi na ban taba zagi shi ba a taba ganin wani abu da za a ce ni da Aliyu gashi hmm. mun da ku komin yi exchanging words ba babu me yasa ake ce miki duk ba a taba ma wannan saboda haka yara ne can suke can suke a kansa ba su taba sani ba sai yanzu da kake wannan magana cewa ba ku taba koma wani canjin ban taba ba ni da shi ba mu taba canji ba hmm. kuma ni ban taba kowane ne ya je social media ko wani gure ya ci mutuncin Ali eh. wallahi lazim ban taba saka wani ya ci mutuncinsa ba A yi ne kawai na wani yana so ya burge ka wanda kai kuma inda eh, tambayar ka zai yi na zan yi rubutu akan wani eh. can ko zan je gurin zagi wani zaka ce masa a'a a'a wani kawai zai je yaron ka ne wai shi burge ka zai yi eh. bare je ci mutuncin wani saboda ya burge ka gaskiya ne saboda haka a cikin wannan matsalar da mm. da Ali ba wai a'a tsakaniya da Ali an tacce babu tarbiyya yanzu amma idan an zo ana maganan kaza da kaza yaushe ya zo waye ya zo ba kazalika alinu ya tabbatar da cewa saɓani da suke samu a tsakanin su baya nufin ba sa ƙaunar juna kawai saɓani ne da ake iya samu a tsakanin sako da sako wanda kan kara musu fahimtar juna ma yake yi wanda a cewa alinu babu wani wanda ya fahimta suka fahimci juna a masana'antar kanewood kamar adam e zango a hiras da bbc hausa a shekarar 2017 mun zo nan tare da shi ina ji mun yi irin wannan hiran ba ko ba haka ba kuma um, gaskiyar magana shine muna da wata irin alaka ne da ni da adam kamar wa da kani sako da sako kaga wa da kani sako da sako wani lokacin sai a ga kamar ai ba jituwa ba shiri ma tsakanin su amma kuma lokacin in suka zauna suna yin abu tare sai ga cewa a duniyar nan babu wa'anda suka shaƙu kamar su biyun nan to haka dangantaka mu take in kuna zaman Allah da annabi da kai da mutum dole ne za a saba za kuma a gyara saba wannan ba wai tana nufin cewa wani yana kin wani ko wani yana kin wani bane a'a sai an yi haka za a gane me wani nake so in fahimta me kuma nake so ne fahimta sannan a samu matsaya to wannan shine haka ke tsakanin mu so ni abin da lura shine a masana'antar fim a yanzu bana jin akwai jarumin da na fahimta ya fahimce ni kamar adam ezango muke da wata alaka wadda yau muka yi kwana goma ko ɗari ban ma haɗu ba da mun haɗu daga inda muka tsaya za mu cika ba. wayannan hazikan jarumai sun tabbatar da maganganunsu domin ko a yanzu sun yi wata dinkiwa da ake mamakin kamar ba su bane ba sa wata biyar cikakke ba tare da sun nuna juna ya tsaba, wanda yanzu har ta kai kusan duk sanda adam ɗaya zango ya zo kano sai ya ziyarci alinuhu ko a shagonsa ko a ofis ko a sinima in suna haska shiri A safiya yau Adam Ezango ya wallafa wasu kalamai na godiya ga mai gidan nasa Alinuhu, bisa ga koyar da shi abubuwa da dama da yi, kamar yadda ya faɗa a shafinsa na sabon dandalin da ya maye gurbin twitter a najeriya wato ku inda ya wallafa hotonsa da alinuhu kana cikin harshen turanci ya rubuta cewa ina son ne godiya ta ga mai gidan da ya fi kowanne a duk duniya na gode bisa ga na da kai har rana ya kai tsaiko akan wannan sana'ar tawa ka koya min abubuwa da dama na gode sosai ranka ya daɗe alkamis Nuhu. fatan Allah ya ƙara shirya tsakaninsu ya kara haɗa kansu ya kuma ɗinke duk wata barka da rashin fahimtar juna. ba dai wani lamari ne mai kama da wannan da muka bayyana a baya. Domin kuwa Sheikh Isa Alfanta mune ya kai ziyara ga Sheikh Dahir Usman Bauchi a gidansa da ke Bauchi a jiya Juma'a. Wanda wannan ziyara ta ɗaure mutane kai da yawa duba da bambancin aƙida da ke tsakanin malaman biyu ɗan gari ɗaya. A yayin ziyarar, Sheikh Dahir Usman Bauchi ya yabi Sheikh Isa Alfanta da cewa kai ne malami kuma mahaddacin Qur'ani na farko da ya fara zama minista a Najeriya. haka zalika shehin malamin ya yaba wa minista fantani kan yadda yake gudanar da ayyukan shi cikin raha shek ɗaya bauchi ya ce wa isa alfantami kai ɗana ne amma kuma kai ɗan izala ne inda shi kuma cikin ƙasƙantar da kai shek isa alfantami ya ce ɗadi ya zo gurin ubansa kuma almajiri ya zo gurin malaminsa cikin raha wanda wannan lamari ya ƙayatar da al'umma mutuƙa

Eh, Najeriya ba da kudancin Najeriya kuwa, dandazon al'umma ne suka fito daga garuruwan Legas, Ibadan, Oyo da sauransu domin nuna kin jinin Buhari da kiran ya sauka daga mulki a yau da ake bikin ranar dimokuraɗiyya a ƙasar. Buhari, Buhari, We are tired of you. Tired of you. We thank you for trying to help us. Thank you very much. Calculate your salary. And go fund you. We go do. We go pay. Your salary for Calculate 23. Calculate and tell us we go pay. Pay, pay, pay. Worry, we are tired. You can leave. Go. Worry, go. Worry, go. sai dai kamar arewa suka nuna wayewa a lokacin zanga-zangar sas suka ƙi fita don yi wa gwamnati zanga-zanga hakan ce ta faru a wannan karan ma domin ba wanda ya fita maimakon hakan ma sai masu nuna goyon baya ga shugaba buhari ne suka ci karkwari a unity fountain da ke abuja inda har wani mai ya zo wucewa ya nuna ƙiyayyarsa ga aka samu na tsagera dan uwansa ya ruguje masa hanci and we dey near the unity fountain where young boys come out to out to show their support for the government and also then come out. Uh, no, no, no, no, no. no. I'm not supporting the government. Now. You're not supporting. Talk like that. So what are you? What uh, do you come out here to do? We are come here mm. to support Bahari. Okay. To motivate him. Okay. About how his government, while we advise him mm -hmm. about how his government is going, mm -hmm. that's mm-hmm. why we are coming here to while we are celebrating for the 12 June of this month. So this Democracy Day, waiting. We stand for Baba. Baba. We like you to do another ten one. Okay, so um. Okay, so we see say una mobilize come out today, and yes. I don't day street since. Yes. Um, una dey celebrate Democracy Day. Yes, confirm waiting since we dey do democracy since nigerian um, the military hand over power to civilian authority for nigeria yes. or elected uh, authorities wetin una don benefit wey make una comot for free yes uh, of course we have benefited a lot especially when we are in, um, under a uh, democratic uh, era i wanted to tell you first this is my own vision and understanding mm -hmm. since we entered democracy This is the first time, you understand, Nigerians have their right to speak everywhere they want to speak. But the problem we are having now, and we all understand, most especially we from the northwest of this country, you understand? It's not that we don't know what is going on governmentally, but the problem is this. The, the, the Mr. President, which we are here for him, you understand, have come to put each and everything in order. But we know that there are some syndicate group of leaders that doesn't want this, this country forward. And by God's grace, this country must be forward by God's grace. sai dai su matsa gidan da ke wannan zanga-zanga a garuruwan yarabawa sun yi ta tsere da jami'an tsaro a wasu guraren kamar yadda za ku gani guns. They are wow. shooting guns. Okay, Ben, I, we not just tear gas now. They're actually shooting. Yeah, we cannot careful. we cannot tell if these are rubber bullets or these are live rounds. But you can see the police now trying to apprehend some protesters. Yeah, and that's it. One protester has been apprehended right there. He's been taken away. Our camera has been blocked, and we've been told to stop recording this shot. We have to move out of sight now. Please move. Please but we're still recording. Thomas, keep rolling. To a safe, uh, keep rolling. All right, more vehicles are coming. Step out of the way. All right, we're asking you to keep rolling, but please Situation do it actually safely, Ben. Da fatan Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasarmu Najeriya. Da na subscribe don samun labarai da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.